Muhammadu lokacin hijata da shekara shida annabi ya ɗebo sahabbai dubu da ɗari hudu ko dubu da ɗari biyar bisa bambancin riwayar malaman hadisi amma riwaya mashahuriya dubu da ɗari hudu an zo al-hudaybiya na suka ce annabi ba zai shiga ba suka ce lallai an riga an yi alkawari ya rasulullah in ji sai na umaru ya hankali ya ce kaci ci mun zama shigo garin makka lami lafiya masu malu su yi masu saye su yi yau ga mu ga makka annabi ya ce da na gaya muku na ce bana ne sai na umar hankalin sai ya tashi ya je wajen sai na Abakar ya ce kai kai hankali manzan allah ne ba da ya gaya mana ya ce bana ya ce umaru umaru ya ce sai na Abakar kafi fi ƙarfi na a ƙarshe me ya faru da aka bi takardar yarjejeniya suka kawo sharuɗa na zalunci ba za a shigo ba sai shekara goma wanda kama na badar a sako musu sannan sun sun kama mutane ba za su bayar ba haka ne jama'a sai na umar baya su ƙarshe dai da aka zo haza ma a hada rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama quraishan me suka ce suka ce a goge ba su san rasula sun je sun san muhammad ibn abdullah haka ne ko me annabi ya ce a goge sai na umar ya ce da agoge rasulullahi gwadda agoge rayuwarsa umar goge ya ce aliyu ya gaza abubakar goge duk sahabbai dubu ɗari hudu kowa ya ce da agoge rasulullahi gwadda agoge rayuwa ta annabi ya ce dan annabi nabiyun ne ummiyun baya rubutu baya karatu ya fi karfin rubutu da karatu sai dai a zuwa koyi rubutu da karatu a wajensa ya ce ina wajen aka fita rasulullah ya sa da alƙalami ya goge iya rubutun da yake nan a tarihi to mun ji me dalili ransu ya ɓaci sai Allah ya ce huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala ad kulli wa kafa billahi shahidan muhammadur rasulullah Allah ya ce in musu yadda kai rasulullahi ba ni na yadda kai rasulullahi idan shugaban jakuna takta jaki ƙwanjamamme mara asali mara albarka tsinanne mai wulaƙanta mai daraja bai yadda annabi muhammadu ana iya cin albarkacinsa kuma da amfani ba allah ya yadda annabin ya yadda duniya ta yarda idan wannan bai gane ba abin mamaki da farko zai magana ka 'yan izala jiya karfe 11 da wani abu zala suka yi jilsa a yani emergency meeting suka ce kai babban nisa suka fasa idan suka ce sun tabbata in an yi zaman nan wallahi tallahi zai kai ƙasa suka rantse tsakanin da Allah suka ce in an yi zaman nan wallahi ba zai iya kare wannan magana ba amma matsalar in an ka da shi an kada aƙidansu kenan aƙidan zagin Muhammadu rasulullahi wani shidani mai kula da littibin sunan ya fito ya ce to yanzu in muka yadda ba mu je muka je ƙasa yan ɗariƙa suna saman mu kenan ba su dubi girman annabi muhammadu ba kenan nan gaba yanzu in kai magana ka ce annabi bai san gaibi ba sai a kira ka maka irin wannan tsiye kenan a in ka san annabi bai san gaibi ba mutum ne kamar kowa bayi da albarka in ji su mai fitsari a tsaye in ji su haka ne daidai ne to me kake tsoro ashe kenan kun san wannan alfa wannan kalimat kalmomi ne na saba wa musulunci ko to wannan ne shi sa suka janye maza maza sha ɗayan rana muna jiran yau gari ya waye goma safiya a yi surfe a yi casa a yi nika Allah wallahi mu je mu'azzazan mukarraman mu'azzamuna mukarramuna inda Allah wallahi Allah ya ga dama akwai hikima ta Allah insha Allah sai sun yi na dama suka ce sun fasa wato da su ji kunyar duniya gwadda su babbaka a wajen zabaniyawa to babu damuwa wai wannan shine manufan wallahi manufar kenan sun zantse da Allah suka ce an zaman nan wallahi ba zai kare wannan kalmar ba sai suka koma ai ba roƙon manzan Allah luka haka ya faɗa wurin maganar roƙon manzan Allah ne shi ake magana ko annabi ma kaza kaza kaza na farko ya mai da manzan Allah daidai yake da shehu ibrahim shehu tijjani Shida Adil jilani da shehu dan haka ne a lokacin da yake ci musu mushe sai ya hada su duka ya ce wa annabi mushe ne ina ma da ya kalasa to abin da yake nufi za mu gaya masa mawkifinmu mu ahadullahi yan ɗariƙu wayannan waliyan Allah ba su ma kai sahabbai daraja ba haka ne sahabbai ba su kai annabawa daraja ba haka ne annabawa ba su kai manzani daraja ba haka ne manzani ba su kai ulul azmi ba haka ne ulul azmi da halittu ka'inatu gaba daya sammai da kasai ba su kai ya darajan hannun annabi Muhammadu ba idan sun zo sun ce aka maka Allah ɗansu ne abokin karatunsu ne a malaminsu ne su gama iya abin da za yi to mu ɗauki alƙur'ani mu ɗauki hadisu na annabi muhammadu Ƙur'ani ya ce Abdullahi dan Ubayyu dan sadul Allah tsine masa Allah tsine masa Allah tsine masa tare da wa'annan na dutsen tanshi da na Kano da na Gombe da na Sokoto da na ko'ina Allah ka tsine musu albarka me yace yana wajen gari yace la irja'na ila almadinati la yakhrujanna al'azzu minha ladhal dan sa sai ya ji labari abdullahi original dan abdullahi jego me yace yace annabi a ga musu wannan magana ina son gaya musu ne aboki ne wane ne to bai kai da mahaifi ba da da mahaifi dan sa yazo yace uban yana dawowa yace na ji labarin ka faɗo lafazi wa annabi muhammadu ya ce to sai ya ta kwabi ya ce ka faɗa in ba ka faɗa ba ka ce ba ka faɗa ba in kuma ka faɗa ka tuba sai ya kalle ce ni ba ubanka ne ce a'a ina maganar manzan Allah ba na maganar uba izala ana maganar annabi ke maganar tsinannen dutsen tanki ne kungiyar banza da wofi kungiyar da bata da amfani wa musulunci ba da cutarwa sai ya ja layi ya ce wallahi ba za ka shiga gida ba yau tun da ka ce manzan Allah ne ce to an rasulu a azu wa antal azal an rasulu azu wa antal azal annabi ne maɗaukaki kai ne kasantacce yace wallahi ba za ka shiga gida ba malamai suka ce shai ibrahim yace sanda aka yi sha biyun dare bai shiga gidansa ba yana kallo ya yace wallahi ba za ka shiga ba yace in ka ka shiga al'azu ne yace ka shiga kai kuma a zallu tukunna ka shiga labari ya je wajen muhammadur rasulullahi ya ce ku je in kuka samu ya kashe shi wa dabu hadaru jininsa ya tafi a banza in kuma ya kashe ka ce ni annabi muhammadu ya yi hakuri ya shiga gida ya zo aka ci aka same shi ya tsaya ga takobi amsa ce kana tsallaka layin nan zan kashe ka wallahi annabi ne ya ce wa in muka dawo madina madaukaka za su kori kaskantattu ba kalman kenan ba haka suka fada ko ya kawo ga lamun kasmi kanunu taukidi ya rantse da Allah to sai Allah ta ya ce to walillahi da izzatu wa rasulihi wa lil mu'minin da Allah sai annabi Muhammad sai kuma dan nasa da baya so aka ce shiga shiga gida yanzu gum to muna jin kunnin yan izala kasu yi kaman cewa haka fa atahumullahu min haythu lam yahtasibu Allah ya musu talala ne mai kamar suke daga nesa abin zamu nana ta shine kowa ya sani muƙabala tana nan ba gudu kuma magana kar makallawa su kawo waye ya ba mu yadda ba shi kadai zai zauna don shi yayi magana bai kamata mu saurari wani ba tsakani da Allah shi yayi maganar sai an gama da shi aka mulkusa shi cin masan kuturu yaro ya ji yunwa ya samu biskit mai laushi bayan an gama to idan wani ya ce ni ma kalmar na maimaita amma mala akar maka lawo bai ma kamata zauna da wani wanda bai faɗi kalmar ba in wani yana so shi ma sai ya maimaita na fata an gane shawar fata ya kawo mana hadisin imamul bukhari kitabu kitabu tauhidi babu Qawli lahi ta'ala wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiya nadira hadisi na ɗaya wannan hadisi yana gwada mana gudumawar manzan Allah a lahira to bari mu nemi gudumawar manzan Allah kuma kafin ma zuwa duniya ina ayin zautu Ali Imrana wa idza qadallahu Allahu mithaqan nabiyina lama atainakum من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم شهيد فمن تولي بعد ذلك فأولئك الفاسقون وأن آية أقول مكة الدنيا النبي قدما وانسني يسا أكتورو النباوة manzanni gudumawa ne ma dukkan al'ummatansu annabi muhammadu gudumawa wa annabawa wa manzanni har tsinannen dutsen tanshi in ya isa ai garin da aka sami uwarsa a gwaranci ba gwaran ba ne yaƙubun bauchi da ya zagi dan fodiyo ai yaƙubun bauchi almajirin mal ishaqa ne mal ishaqa da yaƙubu suka je almajirin dan fodiyo guduma dan podiyo ne aka ba garin bauchi da guduma dan podiyo ya yaƙe su yaƙubu suka dama guzawa ne suka dawo musulmi wan dan podiyo. ba ma na annabi muhammadun ba in bai da guduma manzo Allah guduma wani ya bar sallah ya bar azumi ya bar zakka ya bar haji ya bar dukkan ibada don gudumawar manzo Allah ne aka san akwai Allah annabi ne ka guduma aka san akwai sallah yanzu dai ba dama ka ce Allah ne ce kai sallah sai dai ka ce annabi ya ce Allah ya ce a yi sallah to kasancewa annabi a cikin mu shine babbar gudawa mu shine Allah ce laqad manna Allahu ala almu'minina iz ba'atha fihim rasula almannu kyautan da ba manta ba sama sai dai kasa da haka jama'a akwai bayin Allah muna nan muqabala ba gudu kuma qur'ani da hadisi za a yi hadisan manzan Allah idan nan intan shi shi in kowa zai mukabala in dai bai ji abul fatih tijjani ba bai ji imam junaidu ba bai ji imam man nasiru ba to shi a wurin a yi ma shi zai iya zama kun san me yake sa shekaru sama da ashirin da aka kira iyayenmu dattawa bayin allah wanda suka shirya zaman da yake magoya bayan sa ne munafukai sai suka gayyato dattawa wanda su irin wannan shegantaka ba su sani ba ya dinga musu rishin kunya yana musu fekele sai ya tunanin abin da yake faruwa da yanzu ma shi zai faru sai ya ga kuma an tsara abun zauna ninti kaza an baka gama iya hukan ya saba ba ba ba ba ba to a baka an baka minti goma duk abin za ka faɗa kare wannan kalmar in ya gama shan ma nasiru wa man junaidu kuma al-fatih kai ma ga minti goma goma kalubalanci wannan magana akar makallahu ka ja hadisi wurin hadisin nan wurin hadisin nan ka ce kaza kaza a dan gyaggyara wasu abin da yake tsoro kenan sannan fassarar nan ba haka kalman dai daga maddanta ba haka take ba nan ba masallacin kama ya karɓar kallaka ya haƙuri bisa girmamawa ba haka ke kanta kaza zaka ce kaza zaka abin da yake tsoro kenan ni kuma na rantse da Allah in zo da littafin da ba wasalin inji a ba shi ba wasali to za ga yana gumi wallahi in baka duwa musu masu yayi zawaye wannan abin da baya so kenan na farko sun yi da jaki ne a qur'ani sun yi da jaki ne a larabci sun yi da jaki ne a hadisi to yana addini kuma to wannan shi ke shakka tsarawa za a yi ba hayaniya ba amma na su dan wasu dan boko haram kan tsaya tsaya ya mamuri su ban yadda ba ana ta hayaniya ba haka za a yi ba an wuce wannan mukabalar zauna a cikin maganan ka kace za to kare kazan Allah ta ya taimake mu muƙabala tana nan ba gudu kuma alhamdulillah su gama nan su mu din na yan mini-mini na mu ne ba wallahi malamin ba wanda zai zo sai dai kallo su zama observers supervisors alfattishu ne ba ruwansu muna nan kuma wallahi yanda aka buwaye su a unguwanni da ko ina a nan ɗin ma mu dai dan Allah dan annabi Muhammadu gwamnati a shirya muƙabalar nan nan gaba kaɗan sai an yi ta dan kare ɗauka wala ya fara jin daɗi yana ga yanzu ya ƙwace in Allah ya yadda sai an yi kuma da shi kadai za a fara eh, shi kadai za a je shi a nuno shi shi ma ba shi ɗin mun share gumi Allah kai mu ranan Allah kai mu ranan albarka ne Muhammadu Allah samu cika da imani subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar jama'a wannan shine soyayyen annabi wannan shine tafarkin magabata na kwarai Ta farkin da za a koya maka son annabi da girmama annabi da kuma biyayya ma annabi alhamdulillahi mu dai duk alamu ya nuna cewa mu ne muke kara manzan Allah muna neman albarkan annabi ko ba mu nema muna neman cetonsa ko ba mu nema muna neman ya shayar da mu alkausara ko ba mu nema muna neman ya sa mu cikin masoyansa ko ba mu nema muna neman Allah ya mana dan shi ko ba mu nema Allah ka mana dan annabi ka ba mu ta hannun annabi ka sa ran kiyama annabi ya ce ga malam nasiru na ga malam ahmad dina ga malam junaidu na ga malam halina ga malam abul fatih ga shehu burhanu ga ranar kiyama wasallam ya fara da shi malam sannan ya kuma dubi sauran waɗannan bayan Allah ya sa annabi ya dubi wannan gurin ba isari a san annabi ba a noke-noke ana ce ina na annabi kawai ka fito ka yi tawadu ka ce gani wanda kuma suka ce ba su neman taimakon annabi kaga alal akalli su suna ganin babu su a cikin ceto kenan tunda ceton nan da da a yi ranar alkiyama dandazo ne fa da a yi haka yazo cikin duk hadisan nan kuma hadisi ne mutawatiri wanda an ruwaice shi ta hanyoyi daban-daban hali zai kai hali a ce a jefa a nemi ɗauki sai a zo gurin adam aka ce fastaka su bi adam sai suka zo suka nemi taimakon annabi adam annabi adam ya ce ni ubangiji ya yi fishin da bai taba fishi irinsa ba na ci ɗan itace ku je gurin annabi nuhu su je gun nuhu annabi nuhu ya ce ni na yi addu'a Allah ya halakar da al'umma na da dufana ba zan tinkari Allah ba ku je gurin ibrahimu a zo gurin ibrahimu ya ce ni ban isa na tinkari Allah ba akwai abubuwan da na yi guda uku saboda su ba zan je gun Allah ba ku je gurin musa a zo gun musa ya ce ni ba zan tinkari Allah ba saboda na kashe bakifti ku je gurin isa a zo gurin isa ya ce ban isa ba ku je gaba a zo gurin annabi sai ya ce ana laha ana laha ana laha annabi sun ku da kansa dai bai ma daga hannu ya ce ceton ba sun ku da kansa kawai dai fushin da Allah ya yi na shekaru milamilan nan har ya sun ce saboda annabi a zuciyansa ya ji kudurin dai hau martaba kawai sai Allah ce irfa a rasak ka ɗaga kanka tsakani na da kai babu sunkuyawa saltu da roƙa a baka washfa'atu shaffa nemi ceton wanda kake so a baka cetonsa daga nan ne da a ceci annabawa har annabawa annabi ne da ya cece su amma ga wani dan barkwano yana ce bai neman taimakon annabi to ai baka cancanci ka shiga cikin jama'an annabi ba ma shehul hadi wannan mimbari naka ne ka zazzago mana bayanai na kariya ga manzon Allah kuma taken jawaban nan da kowa da kowa yayi shine mukabala ba gudu tana nan أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الكاتب وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله آه كويتي الله أكبر الله أكبر wannan taro da aka yi wato za mu iya cewa tsaban farin ciki ba san mai za mu faɗa ba a yau saboda wannan zakunan musulunci wanda suke tsaye akan kafansu domin kariya ga ma'aiki sallallahu alaihi sai mu ce alhamdulillah jama'a da zan faɗa bayi da yawa amma zan yi tali'i ɗaya a cikin waɗannan maganganu da malamai suka faɗa abu na farko jama'a ku sani tun zamanin manzon Allah jama'an da suke gaban manzon Allah mutum uku akwai mutanen farko su ne mominai masoya manzon Allah mutane na biyu su ne munafukai da suka ce sun yi imani da annabi amma zuciyansu bayi imani da manzon Allah mutane na uku mutum na uku shine kafirin da zai nuna wa annabi bai imani da manzon Allah mutanen nan tun zamanin manzon Allah har yau mulki ya mace su ne don haka sai mu ce alhamdulillah idan an zo yau an ce ana kariya ga janibin manzon Allah sai ka duba gabar ka duba yamma ka duba ina kake kana cikin mai cewa Allah kamin don annabi ko kana cikin wanda zai ce Allah kar min don annabi kai kanka ka san daga ina kake kuma alhamdulillah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana hadisi ana ta karanta shi a mukabaloli da hujjoji da yawa jama'a ba su gane ba hadisin cewa yayi za a yi mutane a ƙarshen zamani sai aka ce hudasa'ul asnani sai aka ce kuma sufaha'ul ahlami daga ƙarshen hadisi sai aka ce yamruquna min ad-din kama yamruqu sahmu min rabiya na farko masu ƙananan shekaru na biyu sai manzan Allah ya siffanta su da wawaye ne suna fita daga musulunci kamar yadda wato baka take fita daga cikin gidanta a nan za mu lura da wani abu akwai hadisin da ya karfafa wannan cewa a ƙarshen zamani za a samu jama'a da safe mutum yana mumini da yamma kuma zai yammaci yana kafin to ba wata gadiya ba ce wannan gadiyar ce mutum ne za ka ji yana cewa la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma sai ya zo ya gaya wa annabi maganar da kafirin amerika ba zai faɗa wa manzon Allah ba wallahi wallahi ba wanda zai ce yau musulmi zai iya buɗe baki ya ce baya neman albarkar manzon Allah idan da kafiri ma wanda yake cikin coci ya faɗi wannan da tuni an tada tarzoma an kashe shi don haka jama'a mu aina muke sai mu gode ma Allah kowa ya ce alhamdulillah abu na biyu wani abu ya ban dariya jiya abun da ban dariya kai ne ka ce ba ka son taimakon annabi sai ka nemo kattin banza wanda ba su iya komai ba jahilai wani ma ko hausa bai iya ba wai ya zo zai bashi taimako baka yi sharan masallaci ba ka je kada mai sharan kasuwa wani mutum yana daga ingila ya min wasan ya ce wai da allah ya san a cikin tafiyarmu muna da organizing na jama'a yadda za a yi a yi mukabala me yasa waɗannan mutanen da suka ce sun zo bauchi suna son a yi mukabala ba za a tare su ba na ce a bari mu baka hujja mu baka san mu ba sai ta hanyar muƙabala in ka ji ana gudun muƙabala to ba mu bane ka tambayi tarihi ka ji kun ga zakin faira nan eh. na rantse da Allah tun shekara ashirin ku tambayi labarin mutanen jahu bari ma ba ku ɗan ƙaramin isa kafin gane sawancin jawabi wani mutum a lokacin muna haya islam sai ya zo ya addabe mu yana son a yi muƙabala ana zuwa sai zaki faira ya zo ya ce min muje mu same shi da muka je muka fara mukabala sai muna da ɗalibai shi ma yana da ɗalibai to ɗalibai na sun sun raka ne saboda shi yana zuwa unguwanmu shi zaki faira ke da muka je aka zauna kafin a fara mukabala sai aka dinga fito da littattafai aka dinga fito da littattafai aka dinga fito da littattafai sai ɗaya ɗalibi na ce akar makalla ƙarya yake bai san kawai a ciki ba wallahi da aka zo aka fara mukabala sai zakin faida ya fito masa da laptop ya ɗauko a maktaba shamila yana ɗauko sai ce ban yi imani da ita ba ban yadda da aka ce maktaba shamila ba ka yadda da ita ba ce ban yadda ba to akwai wani mukabalar da muka yi a nan jaja ga Sheikh Jaja da sauran mutane wallahi da aka je na salatul fati da waye eh, da da tawassuli dan izala da ya ji jiki ya ji duka sai ya ce jama'a kunna min fanka mana a kunna fanka kar ku manta ba mu gaya wa 'yan sanda ba ba mu gaya wa sojoji ba Allah ya ji kan malam Usman naka Allah ya ji kan malam Usman ya ce min akar makallahu wallahi yau ba dan izalan da zai fita gidan nan sai ya gaya mana ina ka samo izala na rantse da Allah lokacin tausayin su na ji ga shek Ahmad ta jera ce dole sai an kawo suna cewa wallahi zafi zai kashe mu wallahi zafi zai kashe mu to yanzu misali wa'annan na jiya da na auna su kun san mu a nan ba ku san suwaye muke zaune da su a nan duk duniya yanzu ta mai da hankali a bauchi saboda mutane ne masu tsada Allah ya kara wa shehu mu daraja mola mu shakta yusma abinda suke faɗa an kinkishe an kinkishe sai me saboda haka kyankishewan gashin nan muna da na sama muna da na ƙasa muna da faya for faya muna da kuma silmiyuna duka idan mukabala ta zo mun san kowa da inda za mu ajiye shi da irin rankin da za mu sa maka abinda ya sa wa'annan wawayen ba mu yi magana a kansu ba saboda abu biyu ne ko abu daya amma in mukabala ne mu ba sabbin mukabala ba ne kowa ya sani abinda muke son mu isar musu da sakon shi ne daya wanda fa ka gayyato jiya ya duba shi Dr. Jaki ya ce in ana neman jahili number one a arewacin Najeriya Dr. Jaki ne. Ya bada ko bai bada ba? A cikinsu? A wanda suka zo ne. To yanzu in tambaya, har in tambaya. Yanzu wanda dan uwansa ya ce in ana neman jahili number one a neme shi ya kamata mu je mu bata lokaci a kansa. ba dai ya taba janibin manzo Allah ba za mu ya isa mu zauna da shi wallahi ba za mu dauko shehu Junaidu ko shehu abul fatai ko shehu Nasir ko shehu Ahmad Jaja ko shehu Burhan ko ba ta masa lokaci akan wannan ba to amma tun da janibin annabi ne shi da jakin in ya isa ya zo a zauna da shi number 1 kenan number 2 shi wa wanda ya ce ma wannan jahili number 1 shi kuma da tijaki ya ce masa in ana neman wawa a najeriya shine wawan kowa to za mu zauna da tantirin jahili ko kuma za mu zauna da wawa shi kuma mai gogoro a mai gema mai gogoro ko shi wannan dan fari ne bayi da hankali daga ka gan shi ka san yana bukatar a mai orientation duk yadda aka yi wannan bai yi islamiyya ba da ka bai isa bai kai matakin da za mu ce ya gudu a azhar ya azare ji ba zai iya to kaji dama ashe gujejje ne a makaranta makonan sa kai to da haka shi wannan wallahi ni ina ganin sa akwai ran da zaki faida ya masa wani raddi wallahi na kallon sa har tausayi yake bani wallahi to saboda haka wa'annan muna gaya wa duniya na rantse da Allah babu dan izala a doron ƙasar da muke tsoron a yi mukabala da kuma wallahi wallahi duk tsarin da kasari na mukabala muna da ita mun yi ta an gani kuma idan za a yi ta muna shirye ko a ina ne amma za a yi ta ne bisa tsari kowane lokaci kar wani wawa ya zo gari ya ci na zo garin su ma yana can a gindin dutse ya san a inda muke ya san helkwatar da muke in gaskiya ne ai zai zo helkwatar da muke ko ya turo takarda ya rubuta ya kawo in ya isa zauna da shi za a zauna da shi don haka waɗannan wawaye ɗaya sunansa jaki ɗaya sunansa uh, jahili ɗaya kuma sunansa wawa ɗaya kuma ɗan fari ne dama bai da hankali saboda haka waɗannan dukkan su gaba ɗaya mun sa su a cikin rami ba su a yi zama da su ba saboda haka abu na ƙarshe kusan na ƙarshe ina miƙa godiya kamar yadda shehu junaidu ya faɗa zuwa ga shari'a commission mustapha bai laila dole mu gode masa saboda tsayuwan da ya yi kuma ya faɗi maganganu masu ma'ana domin na kasa kunne da in ji shi ma ko sun barbare shi Allah da ikonsa kuma Allah ya bashi istikama ya faɗi gaskiya ya ce kuma wannan maganan da Jaki ya faɗa ba ta bukatan tawili saboda haka wannan tun malamai kuma bai faɗe ta ba sai da yardan su nan da kuma fahimtar malamai don haka muna masa godiya abu na gaba shine gwamnan bauchi hmm. gwamnan bauchi Allah ya saka masa daɗi amma akwai sauran aiki sauran aiki shine dotta jaki ya ce ba zai zarce ba haka ne kuma masoya Allah masoya manzan Allah suka tsaya suka ce zai ya zarce ya zarce to dole dama an ce demokrasi majority carry the vote al'umma manzan Allah masoya annabi su ne majority a jihar Bauchi masoya annabi ne haramun ne a bata musu rai kuma gwamnati ta nomi in an yi haka an yi zalunci saboda haka muna kira zuwa ga gwamna da dukkan wanda na ga wani ba ƙauye ɗan desina yana yana kai masa hari cewa a yi wannan saboda siyasa ne ko wane ne ko wane ne ko wane ne wannan kar razana shi ya tsaya akan istiqamarsa in ya tsaya ba daga nan har shugaban kasa kai har shugaban majalisar cikin duniya wallahi dai in dai ya kare manzan Allah saboda haka muna kiransa da babban murya ya tsaya wanda ka ba son zuciya a cikin wannan magana kuma ga hujja yan izala sun ji kunya kowa ya faɗa kuma na gaya wa shehu nasiru jiya na ce izalan farko da na ƙarshe da na duniya da na lahira Allah ya tsine mata albarka Allah ya nuna musu tozarcin su a duniya da lahira saboda abin ya ban mamaki na ji kafin na tashi za tafi masallacin juma'a je kurba sai na ji sifika tana iso ni suna cewa mutum kowaye manzan Allah ba ba za a haɗa shi da Allah ba ba za a yi kaza kaza kaza ba suna gaya wa annabi baƙaƙen maganganu saboda wai su wanke tauhidi gino taimiya to saboda haka wannan halaka ce wannan kuma muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya mana maganin su kuma wallahi sun ji kunya kuma sun ji tsoro saboda dattajaki ya musu wani tarnaki ya musu wani dabara ta nuna musu cewa zai musu barazana saboda haka su kuma suka je alkufuru milla wahida ne suka zo suka haɗu suka ce suna goyon bayansa saboda haka muƙabala tana muƙabala ba gudu assalamu alaikum warahmatullahi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wannan shine yake nuna maka izina dangane da yadda Allah Ubangiji yake shimfiɗa alkhairi ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka ce maka yadda waɗannan mutane suke jin kai suke jin cewa su sun haifi da su iya taron kowa za a samu wasu mutane a wani gari ɗaya daga cikin state da yawa barkatai na Najeriya wanda wannan mutanen da su tsaya musu a ido a cikin gari da wajen gari a ƙasa gaba ɗaya da ko'ina don kusan cewa a wannan sun haɗa kansu ne gaba ɗaya kwansu da kwarkwatonsu ƙasashen waje duk kaf sun haɗa kansu da ko'ina suna ganin cewa za a taɓa nasu za a taɓa nasu za a taɓa nasu to shi naku nan da kuke nuna cewa za a taɓa shi wato wake ɗaya ne mai bata mai bata gari dama kuma alalacen ake babu wanda ya isa ikirarin da ya raba Allah da manzan Allah waye ya isa tauhidin da kake ikirarin tauhidi tauhidi menene tauhidi la ilaha illallah wannan guda biyun su ne tauhidi da a iya raba tsakanin la ilaha illallah da muhammadu rasulullah ba za a iya ba wallahu wa rasuluhu a haƙo an yi ruduhu in kanu muminina saboda haka mun gode ma Allah Allah ya ƙara mana san manzan Allah za mu isa zuwa ga alhujjatul baliga wannan majalisar da kake gani ita ce majalisar ɗinke barakan wahabiya na duniya gaba ɗaya na duniya gaba ɗaya kai har da na lahira wallahi in a lahira ana mukabala sai mun yi da su kuma sai mun yi nusra wa manzan Allah ba gudu jiya da baya abu ne mai sauki wannan majalisar ita ce ta haɗa zama na dandazon raddi tun kafin ma wani basalafe ya san dai iya tsayuwa a gaban abdul jabbar ya nuna masa yatsa babu wani basalafan da ya nuna ma abdul jabbar yatsa abdul jabbar bai yi fici fici da shi ba sai da muka tsaya muka nuna masa yatsa a dakan kowa a cikinsu wallahi bayan mu ya biyu. kuma duk wanda ya kai labari mu muka kai shi amma kuma mun fahimci cewa ba ma Allah suke aiki ba ba wa manzon Allah suke aiki ba suna yi ne domin biyan bukatan kungiya da kungiya kungiyanci ka duba yadda yake zagin kungiya kaza kungiya kaza sharrin kungiya kamar sharrin bid'a ne da shirka kaza kaza amma yau yan kungiya sun zo sun haɗe lif guri guda ashe rarraba suna suka yi domin su ɗibi zuga saboda haka shek burhan majalisar naka ce ka zazzage mana bayani a ba da kariya burhanuddini hujja ya zo don haka taken wannan zama shine mukabala ba gudu mukabala ba gudu mukabala daram daram akarmaka Allah fanta tafaddal mashhura أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah duniya ta tabbatar da cewa mu alhamdulillah wallahi duniya ko makiya san mu masoya annabi Muhammad a cikin minti goma da shehu jinadi ya ce akwai nukudoti guda goma in Allah da zan yi magana kowane minti daya na farko abin da yake tabbatar da cewa mu masoya annabi muhammadu ne Shi shine sa'ilin da wannan wanda har ka rasa wani irin suna da ka bashi amma akwai wata kalma wanda ba mu cika faɗa ba amma mun afuwa zan faɗa a kansa domin an ce masa ma nan ne kaga ta kasa in ka ce masa la'anan ne kaga ta kasa amma wallahi kafiri hujja wallahi kafiri to abin da yake tabbatar da akwai abin da yake tabbatar da mu masoya annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da wannan mutumi ya fito ya faɗi wannan magana ba mu yi mitin ba fa kaf duka social media masoya annan muhammadu kaf muka dinga magana muka gwada bakin cikinmu muka kuma kira gwamnati da kyakkyawan murya A kan ta ɗauki mataki wannan shi ke tabbatar da cewa damuwar mu annabi Muhammadu abu na biyu kafin fa je kan annabi kamar yadda duk shehunan nan suka faɗa san da ya jera shehunan mu amma ban yi tsammanin kai babu ma wanda ya zo yake magana kan cewa ka taɓa shehu tijani gaba ɗaya sai muka ajiye wannan mashaya namu muka tafi ainihin yadda suka kai mu gun annan Muhammadu wallahi gaba ɗaya ma kai kace bai taɓa ma shehunan mu ba amma muka gwada ba su ne damuwar mu ba can annan Muhammadu wannan shi ne hujja na biyu hujja na uku sa'ilin da gwamnati ta yi murta ka amsa kiran mu cewa da a yi mukabala wallahi zuciyoyin mu kamar nono fari baddan munna wallahi mun san lokacin binne shi yayi ilin hujja na lokacin da aka ce an janye jiya kenan da daddare da labari wallahi kwana muka yi cikin bakin ciki sabila da abun bai mana daɗi ba a ci gaba hujja na biyar da yake tabbatar da soyayyar mu da annabi Muhammadu shine lokacin da dan uwan mu a da shine malam Abdul Jabbar ai kowa ya san da sufi lokacin da ya zo ya balle ya fara taba darajar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muka fito muka yaƙe shi har ya kai ma wasu suna kiran mu yan maja mm. muka ce maja akan annan muhammadu madalla da wannan maja eh, fa ma biha madalla da irin dai maja akan annan muhammadu wallahi ko kirista ne zuwa alhamdulillah alhamdulillah abin da ba mu dama har yanzu wannan har yanzu ko ba mu dama kamar yadda shawul fiti da ni mana yanzu wani maja da yan shi'a ne eh, mun yake shi wannan hake ki kamar yadda ya dani kware da gaske kamar yadda ya dani maja da yan shi'a miyake shi Allahu akbar <laughs> alhamdulillah wannan abubuwa guda biyar ke tabbatar da ashe ba wai muna yin wannan abun da san zuciya bane dan uwanmu ne abdu jabbar a da amma ka muka zo muka kau da komai sanda maga Allah ya kunyata shi na zo shi jini ne ina magana ko shin nasu da yake ci ko kokacin da yace shi ko dan uwa ne ta bace shi ba tijani ne wanda ya fito ya faɗi magana akan na umaru wallahi nan muke ƙara godiya wa Allah mu tafiyan wala ba na san zuciya bane haka muka fito shi ma muka hana shi sakat muka shafe shi ya fito shafin sarki zaki ana cikin program wallahi ya giya biye bace akai akai ya dawo yayi gaiba yayi gaiba ya shi gaiba wallahi bace akai akai gaiba bane gaibu ba ne to gaibu ba shamul bace ya bace ku duba ba dan uwanmu ne wanda yake ce dawo shi bace jani yana zuwa yana shiwo brai shiwo suna dauka wai da nasu yaudare mu bare su dauka da yaudare mu don wanda yake tabbatar da cewa mu fa tafiyan mu akan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wallahi kowa ne ne fito da mu zara kansa kali mu sara kansa To alhamdulillah wannan janibin mu kenan a janibin su abin da yake tabbatar da cewa wahabiyawa makiya annabi shine abin da ya faru a duniya duniya ta gani dama an kiri wahabiya a kan kin annabi muhammadu dan abdulwahab muhammadu dan abdulwahab ba wani abu ya zo da shi ba illa kin annabi muhammadu tunda ya kai maladani ne ba a zamanin sa in yi kira sallah yakan yi salati wannan ya ce bai wallahi da yake sara kansa ya saka akai an abdullahi shi wannan barna abubuwan da ya yi dan Abdullahi shine ka gani yan boko haram ne suke kobo da kobo kuma wa'annan da za su samu dama wallahi abin da za su mana kenan yanka mu da su to kaga kwarai da gaske wannan shi yake tabbatar cewa su makiya annabi da tafiya dama ainihin wadiya akan ta aka dora abu na biyu kamar yanzu shauji da ya sa mana muryar shugaban shari'a commission kuma ya yi kokari alhamdulillah malam Mustapha baba lela amin Allah ya saka masa alheri ba ba su fayanke abin da za a yi ba sanda suka nemo kowane jami'i an ji muryarsa ya ce da sallama ɗaya da sallama biyu da sallama ina rubuta kage su ma sun faɗa da su ba aka yi zama suka tabbatar kuma ga shafin fita ya sa muryar ɗan uwa aka tabbatar da gafi wannan mutumin ya yi ta'addanci kwarai daga shi ne nake nufi malamansu ka sa muryarsu suka tabbatar da ya yi ta'addanci aka kuma yi magana da a yi zama da shi amma abin da yake tabbatar mana cewa su makiya annabi ne sai da aka gama shirya komai tare da su sai da aka zo da a yi zama washe gari akan yau kenan kawai sai gashi sun jawo suna zamewa sun yi takarda wai suna cewa wai tauhidi ne kamar da shi na tsire faɗa duk tauhidin da za ta taba darajar annan mabutu to Allah ya tsine wanda ya zo da wannan tauhidi abin mamaki suka fito duniya suka yi wata takarda na munafunci wai suna ishara wai suna ishara ma commission ma shari'a kwamishin wai ku duba ka gani wai matsala ne na tauhidi wai bai wuce a kira shi da ku ba aka yi zama da kuna ina ne aka yi zama din kuma abin mamaki suka zo abin da ke tabbatar da cewa su makiya annan Muhammadu ne bayan sun janye ya ce ba dai ba dai nemi taimakon annabi ba sai ga shi ya fi ya ɗibo su yan iskan gari kuma da shaula ya faɗa ya ɗibo yan iskan gari wasu la'anannu wai suka zo wallahi ko ya ki ko ya taimakon su ya nemo in ba haka ba da me yasa ba zo bocin ba me yasa ba zo masallacin san ba amma da wanda ya tabbatar maka da makiya annabi Muhammadu ne kuma kamar yadda duk shehunan mun nan suka faɗa su alama jaja ka duba ba yadda shi wannan kotoron wani wanda yake tabbatar da cewa ni abin da na yi nazari a kansa kaf da na kalle shi wannan kotoron yawa ko da ke kan da dinga kiran an anguwa ne a kan to bakko otoro wa ka ai otoro ne <laughs> da shi wani asiri yana gyara min suna ko ce akwai ba ya kamata in yi tasrifi ba <laughs> to abin da yake tabbatarwa wannan mutumi da shi ni na taɓa faɗa da shi da da shi da Dr. Jakin wallahi dukansu dan yi rantsuwa ba 'yan halal ba ne wallahi 'yan zina ne ina da hujja akan wannan magana Allah ya sa su kai ni kotu wallahi 'yan zina ne sabila da tafiyansu iri ɗaya ne da shi lokacin da ya fito wata rana shi otoron ya yi faɗi wasu maganganu mara daɗi akan maulana shirin ibrahim sadu wallahi wani ɗan izala da ya zo ce ka tabbata baka da mutunci ya ce masa matsiyaci ne ya ce masa kaza ya ce ya ce ko mu a izala da wuya ka ga mutum ya taɓa shi ya ce in in ya ce eh, wai ka san magana da suke ba su kan ce wai a irin lafafin so in ɗayar bauchi shi mun san shi ma na yaƙan mu amma wannan ko ka ki ko ka so bawan Allah ai shi ba ya faɗan wani abu akan ba mu taba ci a cikin mu wanda ya fito faɗa wani magana akan sa ba kaza kaza amma Allah bai ya sake fitowa in ka ji abubuwan da ya maimaita na ce wannan dan zina ne da na gama kula da sa daga farko har ƙasa kuma abun mamaki shi kamar yadda aka faɗa ya fito yake cewa ba a taba bakin jaki tun da ake ya ce ba a taba bakin jaki a Najeriya ko yake ga Idris wai kamar Malam Idris ba ba a taba ya ce jahili ne murakabi ya dinga faɗa wai yanzu a kan annabi muhammadu yadda na san wabiyawa makiya annabi ne mutumin da ya faɗa wa duniya wannan magana ga muryan ga komai eh, ba he mun sa ba afon ko a sashe biya da lokaci yawa to yawa yawa ya faɗa masa amma wai yanzu a kan taɓa annabi wai sun zo sun yi maja wai sun zo gidansa kuma ya ce ba son taimakon manzo Allah sai gashi ya ce ya ɗebo ɗebakon ƴaƴan zina wai sun zo wai sun kwana a gidansa wai su ne da su yi mukabala su ne da su yi kaza kamar yadda shehu lahadi ya faɗa wallahi wa inna ba su kai a yi mukabala da su ba ah, wallahi kaga kaga kaga limamin baka wallahi limamin baka inda akan annabi muhammadu ne na rantsi da Allah in muka zauna da su wallahi sai sun ɗibi kashin sa hannu wallahi to wannan shi yake tabbatar da cewa wahabiyawa makiya annabi muhammadu suka zo suka janye da su aka yi zama suka zo suka janye ba kunya ba suka yi takarda suka zo yanzu dukkan bakin su ya zamo daya akan fata ba annabi haba ku kuwa ku ci mana wannan ya tabbatar wa duniya ku makiya annabi kuma ita kanta abin da ake ta magana rashin ladabi da yi ma annabi din yace cewa ba yi san taimako kaza kaza kaza din ka san a irin magana suke cewa wai tauhidi tauhidi yanzu da da mu je masallacin su iyakan mu nan malaman nan afwan mu je mu ce musu to ba ma wai taimakon annabi Muhammadu ba da da mu ce musu mu mataimaka Allah ne ka san kalmar da za su gaya mana kowa ya sani wallahi kafirai da ce to kuma mu mataimaka Allah ne kuma ganyen Qur'ani ne yace zo mu taimaki Allah ba Allah ne ce ya yi zina amanu kunu ansara lillahi ba kama qala isa ibn maryam lil hawarina man ansari ila qala al hawarina nanu ansarullah gayyaba qur'ani yace ku zo ku taimako wanda kai imani ku zama mataimaka Allah Allah ma ana taimakon sa ballantana in tanzila yansurkum wai sabita kadamakum amma wai ku zo wai mutum ya buɗi baki ya faɗi wannan irin magana wa annabi Muhammadu amma wai ku zo abun kunya wai a ce kun taru wai kuna bashi kariya wai a masa wai a kira shi a masa nasiya domin kiran da muke mu gwamnan Bauchi tunda sun yadda yayi yawa alhamdulillah tunda sun yadda yayi to mu muna haɗa ka da girman Allah babu wani siyasa a cikin wannan magana kamar yadda muka faɗa wajen tafsirin babu wani siyasa a cikin ta kai musulmi ne annabi kawai da ka kalla kuma muna maka kyakkyawan zaton ba ka san wani halitta da ya wuce annabi muhammadu to gaskiya ta yi halinta wannan mukabala ko ina ya tafi ko bangun duniya ya tafi wallahi tallahi a je a nemo shi sai an yi zama mun gode wa shara commission kuma kamar yadda shoji ne yake faɗa wannan majalisi muhadara sunanta mukabala ba gudu ba ta da baya tana nan daren daren to tabi haka a nemo shi a zo a yi zama in ya gagara kare wannan lashin ladabi da annabi Muhammadu dan girman annabi Muhammadu ka rushe masallacinsa a killa kansa yawa na biyu shau ya ce a binne kansa don girman annan muhammad kamar naka babu abin da zai same ka yi alkhairi to yan uwa mu ce alhamdulillah mu akan annan muhammadu ba mu ji ba mu gani wallahi ba mu ji ba mu gani kuma duniya ta tabbata duk mu masoya annan muhammadu to Allah ya kara mana fatai wannan tawaga nau'in nan manyan maluma wa'annan kwamandodi na yaƙi ga makiya annabi Muhammadu Allah ya kare karfafa mu assalamu alaikum warahmatullah mukabala mukabala mukabala ba gudu ba gudu alhamdulillah shekh Burhan hujjatul islam mun gode Allah ya saka da alheri mun gode Allah ya ba mu taimakon annabi a yan uwa a takaice lokaci ya riga ya tafi kuma alhamdulillahi wannan shine abinda yake akwai dangane da wannan batu na mukabala kuma kada ku ji haufi gwamnati tana nan akan wannan al'amari mahukunta suna nan duk masu mutunci masu daraja shugabannin gari suna tare da wannan al'amari insha Allah amma waɗanda ake neman a ɗauko su haya su zo goci su tada hankali su san cewa bauchi ba karman sauran garuruwa ba ne bauchi za ta zame muku ramin mu ba 'yan ta'adda ba ne ba za mu ta da hankali ba amma abin da muke faɗa muku ne bauchi za ta zama muku ramin kura gwamnati idan ta shirya abinta ta ce da wane da wane da wane da a zauna ba ku isa ku zo ku ce kun hana ba ba ku isa ku je ku tara gurin ku ce da wane da a yi ba da wane za a yi ba ba ku isa ba saboda haka shawarin da muke baku shine ku nitsar da hankalinku idan wannan tsohon birin ya gagara komai to daga nan kuma sai a san matakin da da a ɗauka a kansa kuma akwai abin da Sheikh Muhammad Nasir ya faɗa wanda yake ganin wannan kalma da arha fito ya fito ya faɗe ta shi ma wanda yake ganin ta da arha ya fito ya faɗe ta shi ma zan yi magana a cikin minti uku zuwa biyar sai mu rufa wannan taro gaba ɗaya insha Allahu sai a zama na gaba wanda ni shine a kusan ni duka na yi ta kawo abubuwa a tsakani insha Allah insha Allah insha Allah ah, wannan hujjoji da malamai suka bayar hujjoji ne da a ko ina ya isa hujja domin dakila wannan ashararanci da wannan cin zarafi da batanci ga manzon Allah sannan wannan magana da ya yi na cewa ba za a nemi taimakon annabi ba kuma shirka ne to wannan ya jefa sahabbai cikin shirka ya jefa tabi'ai cikin shirka ya jefa tabi'u tabi'i na cikin shirka domin zan faɗo wasu adadi guda uku daga magabata musamman a zamanin sahabban manzon Allah da suka kira annabi suka nemi taimakonsa amma in za a lissafo tattun zababbu a sahabban manzon Allah na gaba gaba ba wani littafin da daka je ka ɗauko na hadisi ba da ka samu hadisin su ba na farko na farko ya zo cikin al'adabul mufrad na al bukhari a cikin hadisi na ɗari tara da sittin da bakwai hadisin wani sahabi da suke zaune da abdullahi ibn umar sai kafan abdullahi ibn umar ya kage kaman kafan ya sagale kenan yayyayi ya miƙe kafan ya gagara sai ya ce ma abdullahi ibn umar ambaci sunan wanda ka fi so a ranka sai abdullahi ibn umar ya ce muhammadun rasulullah Shikenan kenan kafa ta sake ta wari. ba sunan Allah ya kira ba lokacin sunan annabi ya kira saboda ya san Allah yana yi dan annabi ibnu taimiyya ma ya kawo cikin ya kawo wannan hadisi cikin alkalimu tayyib ya kawo shi ya kawo a shafi na 88 kuma hadisi ne ingantacce bukhari yana da shi a cikin al'adabul mufrad hadisi na 967 albani da da bakwai. musu hadisin sai ce wai al'adar larabawa ne kaji albani da ya kasa musa hadisin sai ce wai al'adar larabawa ne to addinin musulunci kan da ya zo bai yaki al'ada ba ai babban abin da addinin musulunci da ya zo ya yaka ne shirka idan kuma abdullahi ibnu umar ya zama mashiriki to muna so mu tabbatar da wannan domin mu kara ta cikin maudu'in da za a tattauna na gaba ya tabbata a ranan yamama taken yaƙi yaƙan ahalun ridda da aka yi a zamanin saidina abubakar taken yaƙi shine ya muhammada wa muhammada ma'anansa shine ya annabi ɗauki ya annabi ɗauki wannan ya tabbata annuduba wannan ya tabbata ka duba tarihin tabari mujalladi na uku shafi na 294 ya kawo wannan istigasan da khalid ibn wali yake yi a gurin yaƙi lokacin da musiba ya game yake kiran sunan manzon Allah to gashi sai da abulfati yace sayyidatuna ma lokacin da sayyidina rasulullahi yayi wafati kuka ta tana ta ce wa abata wa abata wa abata ya kai babana wayyo babana ka taimake ni babana tana kiran manzon Allah a lokacin kuma su ne a gidansa aka saukar da tauhidin babanta aka saukar da tauhidin kuma duk duniya babu wanda ya kai ta daraja bayan annabawa take yin wannan magana bada'atun nabi sal ummu abiha to wannan wannan istigasan Khalid ibn Walid ayamama lokacin yakin ahadur ridda ya tabbata ibnu kasir ma ya zo da shi cikin albidaya wani haya mujalladi na tara shafi na ɗari hudu da sittin da biyar ibnu asir ya kawo shi cikin alkamil mujalladi na biyu shafi na ɗari biyu da ashirin da ɗaya suna kiran sunan annabi muhammadu lokacin da gunsumin yaƙi ya kai yadda ya kai na ƙarshe rigan annabi jubba jubban manzan Allah wannan hadisi ne ma na muslim hadisi na 2069 rigan annabi jubba kaman a baya take yana gurin sai da tuna aisha sai da tuna aisha ta ce bayan eh, eh, sai da tuna asma'u ta ce bayan wafatun sai da tuna aisha sai na tura aka kawo min ya zamo yana gurina sayyidatuna asma'u tace ba wani mara lafiya da ciwo zai kama shi na rashin lafiya sai mu jika wannan rigan na annabi sai mu matsa ruwan rigan sai mu ba wa maras lafiyan ya sha ya ce ta ce nastashfi biha inda Allah muna neman warakan cutanmu da jubban annabi a gurin Allah in muka sha ruwan rigan jubba riga kamar yanzu a ce wannan babban rigan misali a jika shi da ruwa a sha to rigan annabi suke jigawa suke neman taimakon Allah da rigan manzan Allah Allah ya tsine ma wannan ja'iri Allah ya wulakanta shi sahabban da suke neman ɗauki a jikin rigar manzon Allah yau kuma idan da su dawo a raya a ce musu ga wani yana ce annabin ma baya neman ɗaukinsa to kuwa ina tsammanin sai sun yi musula da shi saboda haka mun gode ma Allah muƙabala mukabala ba gudu to shi burhan ba magana dan da shi ba ba dun ba dun ba da yan ce shehu junaidu da bai faɗo wayannan hujjojin ba tabiya da su ce su yi nazari amma da yake akwai su sun fi miliyan sun fi miliyan Allah ku je ku yi basi adadun batar da cewa ku jahilai adadun nujumi wal adadun nujumi wal kawakin. Eh, wato Allah to wai su ba da shi ya wuri ina tabbatar musu yanzu a kaddara ce za a samu bai su basa an canza Allah ya kiyaye a ce wani zan zamo a mawkifin su zan ba da za mu ba da hujja wa izala dan mu kare mawkifin su na rantsi da Allah hujjar da zan fito don kare mokifin da ta jaki ba zai fito da abin da zai iya kawowa na rantsi muku da Allah kunji na rantsi da Allah eh, duka wallahi ban tsallake ba na tabbatar in zai kawo dubu hmm. na san sai na kawo ɗari tara da casa'in da tara don na ce eh, na san su na san me zai kawo jahili wai ka zo ya ɗauko wani littafin yi taymiya ko ga wannan littafin ta jaki jakin ne kai ka yi hakuri kawai a nema masa kara da Allah kafin ne da ya rufe ko da ke karasa sai a yi wannan kiran kai sai ka yi mana a magana ce guda ta yi insha Allah tabaraka ta'ala za mu yi kokari mu fara da wuri karfe 8 da rabi kana dinga zuwa yadda mutane suna zuwa sai ana karatu wasu suna shigowa kowa ya daure ya halatta za a je insha Allah mun yi ta baje koli kenan akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai duniya ta gane makiya manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sai kuma mu in Allah ya yadda Allah ya yadda manzon Allah ya yadda mu masoyan sa ne barkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to alhamdulillah lokaci yayi la ilaha illallah muhammadur rasulullah ilaha illallah muhammadin rasulullah la ilaha illallah muhammadin rasulullah la ilaha illallah muhammadin rasulullah la ilaha illallah muhammadin rasulullah la ilaha illallah muhammadin rasulullah

sayyidina muhammadu rasulullahi alaihi salamullah ah, mun jaddada imanin mu mun hada annabi da Allah ba wanda zai iya raba annabi da Allah ba wanda zai iya raba annabi da Allah wanda ya ce zai raba su ya bar musulunci ya bar musuluncin ah, kamar yadda shi abul fati tunatar muna kira zuwa ga zaman lafiya dan Allah dan annabi kar wani ya dauki doka a hannu kar wani ya yi wani abu na ta da hankali ko ta da husuma mu nitsar da zuciyarmu mu ci gaba da roƙon Allah muna hasbunallahu wa ni'mal wakil muna roƙon Allah Allah ya yi nusra ga manzon Allah a wannan daga kuma Allah ya karfafi waɗannan dakaru na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama zan ba mu Sheikh Nasir ya yi minti ɗaya sai ya ba mu imamu ya rufe mana da addu'a assalamu alaikum wa rahmatullahi rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa barakatuh a ah, ni ma da zikiri ne sai eh ka san yi zikiri yin ji kaman kishi da ya motsa domin <laughs> ni ne zakirin ciki kuma wannan tunatarwa Allah yake so ya kore shi a daren sai ce malam kana da mun zikiri a kunne na sai sai to ai na ga shedan ne <laughs> ah, ah, wannan tunatarwa da shaje da yayi yana da muhimmanci da Allah maganar ɗan uwa mun san an fusata amma a yi hakuri ya ci abin da sama muke ta kira iya kiran yan nan domin mu kwantar da zuciyar yan uwa ne manzo Allah sallama Allah ya tarkake shi amma da Allah yan uwa a yi hakuri ko muna ƙara jaddada godiyar mu su shari'a commission baki ɗaya da gwamnatin jihar Bauchi لا إله إلا الله ya يا رسول Muhammadu annabi Muhammadu Muhammadu Muhammadu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam manzon ku annabi muhammadu wane ne annabi annabi muhammadu wane ne dahiru annabi muhammadu wane ne hadi annabi muhammadu wane ne nasiru annabi muhammadu wane ne mujtaba annabi muhammadu wane ne fatihu annabi muhammadu wane ne mintahu annabi muhammadu wane ne ahmadu annabi والهادي wai wa kuke so ne wane ne mai baku imam zai rufe mana da addu'a imam imam zai rufe mana da addu'a insha Allah kuma kamar yadda aka faɗa gobe in Allah ya kai mu da akwai muhadara a can masallaci insha Allah na anwar masallacin anwar za ku ga sanarwa gobe da insha Allah za ku ga da yamma a fada mana insha Allah anwar da yake anguwan sabana madina Allah ya yarda assalamu mana الحمد والصلاة والسلام على أشرف سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد جماعة السلام عليكم muna farawa da godiya wa Allah madaukakin sarki da ya kaddara waɗannan manya-manyan balabalai suka halarci wannan masallaci na mu mai tarin albarka suka zo suka yi muhadara don kare martabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna fata Allah ya maida su gida lafiya Allah ya saka musu da alkhairi Allah ubangiji ya zango wato ya yi riko da hannunsu dangane da wannan yaƙi da suka saka a gaba na kare martaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya taimake su kuma muna kira ga yan uwa kamar yadda ake faɗaɗa maganganun da dama ake jejjefa maganganun wato matsalan ba a wuraren da ake jefa maganin ba ne matsalan take wato matsalan inda muke ƙara an karar da mutane so da dama maganan tauhidi ba shi aka kawo ba maganan nan ne da aka ce kowa nan nan wannan kodin nan wallahi duk wani masoyin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko duk wani dan halar ko ubansa ne aka ce masa ko babanka dole hankalinsa ya tashi wannan ba mu ji daɗi ba maganin daga wannan zama da aka yi don wallahi ɗazu nake gaya ma wani jiya ban samu bacci ba sosai daga cikin abin da na yi na yi mafarki saboda kwanciya da ɓacin ran wannan abin da na yi wallahi ni da kaina na ɗauke shi a bayan mashin na kai shi wajen zaman nan na gaya ma aboki na ɗazu da mu je wajen tafsiri haka eh shi wannan lamari duk wani mumini mai imani dole hankalinsa ya tashi saboda haka muna fata iri-irin waɗannan mutane Allah Ubangiji ya kunyata su ya mana magana wallahi taɓa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam al'amari ne wanda duk wani musulmin kirki dole hankalinsa ya tashi in dai da a ce kowa na to ba a nuna yana da mutunci ba idan da an janye maganan an yadda kuskure ne to sai a san yadda za a yi a sasanta ba amma har yanzu ana nan har ma kira ake yi a ce ku ƙara faɗa in dai wani ne ba a nema to wannan matsalan babba ce muna fata Allah ya mana ta Allah ubangiji ya taimaki waɗannan jagorori wanda ya gina wannan masallaci Allah ya saka masa da alkhairi abin da yake sa Allah ya yi masa kasar Najeriya Allah ya zaunar da mu lafiya sallu ala nabiyil karim amin آمين آمين fatiha da salatul fatiha